This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan kunanan lafiya mahmud lalu ne daga birnin washington dc tare da sahaba imam aliyu muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta cafke wasu tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu bisa zargin cewa sun karkata akala wasu miliyoyin kuɗaɗe. tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin babangida aliyu dai sun hada da manyan sakatarori guda uku da tsohon shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar da kuma wani tsohon shugaban karamar hukuma to sai dai bangaren tsohuwar gwamnatin ta babangida aliyu ya mai da martani kan wannan kame abin da ya abin nan magana na ya nuna kawai illa siyasa to zargi gaskiya ne me na kwamiti na sirri za kuma mu leƙa ƙasar kamaru inda za ku ji yadda ƙungiyoyin fararen hula ke bin sahun ayyukan da gwamnati ke yi domin tabbatar da adalci amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai yau alhamis ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai amince da wasu matakai na daƙi da hanyoyi da kudade suke kaiwa ga 'yan ta'adda na ƙungiyar isis a karon farko ministocin kuɗi na ƙasashe da ke kwamitin sulhun mawakilai goma sha biyar za su gana domin su amince da wannan ƙuduri zammar ƙudurin ita ce karfafawa da kuma fada da takunkumi da ake aiki da su yanzu kan ƙungiyar alkaida zuwa ita isis wannan ƙuduri idan har ya samu amincewa wadda kuma muka yi amannar cewa zai samu amincewa zai kasance wata sabuwar doka ta ƙasa da ƙasa in ji jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power wacce ita ce shugabar kwamitin sulhun a halin yanzu a zantawa da ta ce manema labarai jiya laraba kungiyar isis tana kan jerin kungiyoyi da ake kakaba a takunkumi tun a shekara ta 2004 zamanin ana kiranta alƙaida a iraki amma sake sunan dokar ta ambaci kungiyar da sunanta ya nuna dukufar da kwamitin sulhun yake yi kan wannan kungiya a halin da ake ci kuma wata mace yar shekaru 21 da haihuwa daga mabiya ɗari a ko addinin da ake kira yazidi nadia murad basitaha wacce ta jima kungiyar asirin tana garkuwa da kuma yin lalata da ita ta kira kwamitin sulhun ya gabatar da kungiyar isis din gaban kotun duniya mai hukunta manyan laifukan yaƙi ta yi wannan kiran ne lokacin take magana gaban kwamitin sulhun jiya laraba manyan wakilan majalisar dokokin amurka daga dukkanin bangarorin biyu suna bayyana damuwa kan kara tara makaman nukiliya da pakistan take yi suka ce kasa tana ci gaba da zama mafakar 'yan ta'adda da kasancewa wuri da ke samar da mutane masu tashi da zazzafar aƙida ta addinin islama kwamitin kula da harkokin ƙetare wato ƙetare mai tasiri a majalisar wakilan amurka jiya laraba ya yi wani zama na musamman domin nazari kan irin haɗin kai da pakistan take bayarwa a yaƙi da ta'addanci da yadda take tafiyar da garin bawul ga tsarin ilimin kasar da kuma irin tallafin da amurka take baiwa hukumomin kasar da ke islamabad shugaban kwamitin ɗan republican ed royce ya ce pakistan tana dab da zama ƙasa ta uku a duniya a yau makaman nukiliya da ta mallaka ƙari kan ƙananan da masu cin dogon zango na makaman linzami da ƙasar ta girke wanda in ji shugaban abin damuwa ne Turkiya a Turkiya jami'an kasar sun ce sojojin kasar hudu sun jikkata sakamakon hari da manyan makamai da aka kai kan wani sansanin soji da ke arewacin Iraki inda dakarun Turkiya suke horar da sojojin Iraki waɗanda suke yaƙi da manyan wato da mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS. kafofin yada labarai na kasashen yammacin duniya sun ba da rahotannin cewa mayakan sa kai da asis sun harba rokoki kan sansanin da ke kusa da birnin musul wani jami'in turkiya ya ce harin ya fito ne daga sassa da ke hannun isis wasu majiyoyi suka ce an ɗauki sa'o'i ana kai wa sansanin hari inda sojojin turkiya suka mai da martani da bindigogin igwa a farkon watan nan turkiya ta ce ta tura sojoji su fiye da ɗari zuwa sansanin domin su ba da kariya ga dakarunta waɗanda suke horar da sojojin iraki waɗanda ke kokarin ƙwato birnin musul daga hannun isis sai da gwamnatin ta iraki ta bayyana rashin amincewanta da tura sojojin turkiya cikin ƙasarta tana mai cewa hakan wato saɓawa ɗiyaucinta ne kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc alkali a birnin baltimore da ke jihar maryland makwabciyar washington dc ya ce ya sallami masu taya shi yanke hukunci a shari'ar da ake yi wa ɗaya daga cikin 'yan sanda da ake zargi kan mutuwar fred gray bakar fatan nan da ya samu rauni a bayansa yayin yana hannun 'yan sanda a motarsu cikin watan afrilu bayan kwanaki uku suna aiki kan karar masu taya alkali yanke hukunci sun shaida alkali barry williams cewa sun kasa cimma matsaya kan karar an tuhumi ɗan sanda pota da laifin kisa amma ba da gangan ba da amfani da ƙarfin tsiya da kuma ɗaukan mataki da ya saba wa aikinsa masu ta alƙalin sun kasa cimma matsaya kan dukka wato dukkanin zarge-zargen da ake yi wa ɗan sandan kuma ƙarƙashin wannan tsari tilas dukkaninsu su amince da kowane zargi kamun a su amince da matsayar gungun masu zanga-zanga sun hallara daura da helkwatar karamar hukumar baltimore bayan da alkali ya tsaida shawarar salamar masu taya shi yanke hukunci haka a unguwar bakar fata inda gray ya tashi nan ma komi ya lafa a kasar habasha ko ethiopia shugabannin yan hamayya sun ce jami'an tsaro sun kashe mutane fiye da arba'in a jan makonnin nan a daidai lokacin da ofishin jakadancin amurka da ke abuja najeriya yake kira ga hukumomin kasar su kaddamar da bincike cikin gaggawa dangane da arangama da aka yi tsakanin sojojin kasar da kuma wato mabiya dari shi'a ma zanga-zanga sun fara maci ne a wajajen ƙarshen watan jiya a can ƙasar ta ethiopia kan shirin gwamnati na fara da babban birnin ƙasar addis ababa masu kan lamirin shirin a yankin kabilar romo sun ce shirin zai raba ƙananan manoma da muhallansu da kuma yanci da suke da shi amma gwamnatin ƙasar ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar mutum biyar ne banda 'yan sanda hudu wadda ta ce an kashe su ranar talata a yankin na oromo labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da za mu fara ne da jamhuriyar kamaru inda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka gudanar da wani taro tare da haɗin kan ofishin firayim ministan ƙasar domin bin sahun ayyukan da gwamnati ke yi a ɓangarori daban-daban kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu muhammad awal garba ya aiko mana daga birnin yawunde Taron da yi an gudanar ne karkashin Firayim Minista na ƙasar ta Kamaru kuma shugaban gwamnatin ƙasar Filimon yan cikin jawabinsa ya ce. a la Nations à la Déclaration universelle des droits de l'homme ƙasar kamaru ta shiga ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ne domin ta cika sharuɗan kare haƙƙin ɗan adam wannan ne ma yasa muka kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta elekam ko election cameroon sannan muka kafa hukuma mai zaman kanta na kwatowa bil'adam ƴancinsa da ma ƙungiyar 'yan jaridu na cnc sannan mun sanya ƙungiya mai sa idanu kan irin yadda ake gudanar da sha'anin kuɗin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ma hukuma na hana cin hanci da karɓar rashawa musamman ma a guraben ayyukan gwamnati sannan maganar shari'a ma ba mu bar shi a baya ba mun sa hukuma mai sanya idanu a wannan bangaren kafin mu yi tunani na kirkiro waɗansu wannan jawabi dai shugaban gwamnatin ya yi shi ne a gaban makaraban gwamnati da jakadun ƙasashe daban-daban da ma ƙungiyoyi na fararen hula shi ma ministan shari'a na ƙasar ta jamhuriyar kamaru laura eso ya ce kasar kamaru tana mutunta haƙƙi ko 'yancin bil'adama musamman ma ta bangaren shari'a kuma ya ce yana ƙoƙari matuƙa gaya ya ga cewa ya mika ayyukansa na wanda ya yi na shekara dubu biyu da goma sha hudu zuwa dubu da goma sha biyar ga ƙungiyar kwato 'yancin bil'adama human rights wannan ne ma ya sa na tambayi waɗansu jama'a ko ya suke ganin cewa gwamnatin ƙasar ta kamaru tana ba su haƙƙinsu kuwa Les droits au Cameroun au niveau textuel sont visibles et Eh, hakkin ɗan adam dai a fili za a ce ana yi amma aikace ba a aiwatarwa kamar yadda ya dace wata kuma ta ce les droits de l'homme sont respectés au Cameroun. Eh hakkin dan adam dai gwamnatin kasar Kamaru tana kokari amma ta bangaren shari'a da sauran rina aka ba kuma ta ce yawancin yan kasar ta Kamaru ba su da labarin hakkin bil adama musamman ma waɗanda suke zaune a karkara ko can cikin ƙauyuka. Mama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. madalla da muhammad awal garba to a jihar niger najeriya gwamnati mai ci ta yi ikirarin cafke wasu jami'an tsohuwar gwamnatin babangida aliyu da ta shuɗe bisa zargin sun yi sama da faɗi da wasu makudan kudaden jihar ko da yake bangaren tsohuwar gwamnatin ya kwatanta lamarin a matsayin bita da kullun siyasa ga mustapha nasiru batsari da ƙarin bayani daga birnin mina tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin babangida aliyu dai sun hada da manyan sakatarori guda uku da tsohon shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar da kuma wani tsohon shugaban karamar hukuma Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger dai Alhaji Abubakar Marafa ya ci wani kwamitin sirri ne da gwamnatin jihar Niger ta kafa don bankaɗo kuɗaɗen da aka kashe ba a kan ƙa'ida ba ne ya gudanar da aikinsa. yau Wannan gwamnatin jihar Niger ta ƙaddamar da wannan kwamiti domin su binciko su fantsamo kuɗin da aka kashe ba kan ƙa'ida ba na gwamnatin jihar. shi suka sa kwamitin nan wanda ya kunshi 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya ss da kuma su jami'an gwamnatin jiha kawowa yanzu dai kakakin gwamnan jihar naijan jibril baba inda ce ya ce ko baya ga waɗannan jami'an tsohuwar gwamnatin akwai wasu da suke bincike da dama eh, suna da yawa ba za mu so mu faɗi sunan kowa ba ana da ana kiran su ana tambayan su kowa da ya aiki a wajen bincike ake yi kuma duk inda aka gano cewa akwai wasu kuɗaɗen jama'a da wasu suka dauka dole a bincika kamar ba wanda suka dawo da kuɗi da kansu ana muna da ciki wansu sun yarda wansu ma ana dawo da kuɗin amma dai ba za mu fada cewa ga nawa aka dawo da shi ba ko da yake dai kawowa yanzu tsohon gwamna babangida aliyu bai ce komai ba akan wannan batu amma alhaji muhammad sani da ke zaman na hannun damansa ya ci lamarin bita da kulli ne kawai irin na siyasa kamar yadda ya shaida min ta wayar salula abin da magana na ya nuna kawai illa siyasa. Kana nihin uh, zargin da ake musu ba gaskiya ba ne koko? A, to zargi gaskiya ne ne na kwamiti na sirri. Kuma su kwamiti da suka gayyace su ai an riga an ba da bayani cewa ga abin da aka yi da kuɗin. Cikin bayanin ne suka ce har da sarakuna an saya ma kowanne mota guda hudu. An sayi motocin ƙananan hukumomi da wannan gwamnatin sabuwa ta gada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Madala gaida Mustapha Nasiru Batsari, bari mu shakata da wannan waka. Ama sarki sarki na gaba da galare yamma ga kulya ta agarin su umar tuluku haba mutan gari ku gwada mai gida su umar tuluku. ku ce ma'ammar tudku ya sai juma ya sai yan kaji kuma biɗo shinkafa da sa ya kaushi sai man shanu bakon nasara nan zai kwana yan kaya ta mai kashe giwa wata giwa tana gudu wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo sau rabuwa laifi balewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya to da ka ima duna sai gunta kwatsu ummar tuliku kuma sai ya yi wanda an hausa madar rigima ta irke julin ya babuguwa ta miri da dam mai shanu. Kali na madalla da agogo mu a nan birnin washington dc na cewa karfe wato biyu ne na dare da kusan kwata kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Samun nasarar dakatar da yaduwar cutar shan inna a Najeriya da kuma cewa ana dabda ganin bayan cutar ya faranta zuciyar mutanen da cutar shan inna ta nakasa. Malam Rilwan Muhammad Abdullahi shine shugaban kungiyar waɗanda suke ɗauke da cutar shan inna a jihar Kaduna. Wato babban farin ciki na da duk inda turjiyan da ake aka dinga samu musamman a nan arewacin ƙasa mutane suka fahimci cewa wannan cutar shan inna ba, ba cutan aljanu ba ne suka dinga ba da 'ya'yansu ana diga musu wannan allurar rigakafi har aka samu wannan nasaran kuma babban abin da nake bugun kirji a nan shine ba a samu wannan nasaran ba sai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati ta yadda cewa akwai rawar da mu za mu iya takawa wajen kawar da ko kuma ilmantar da mutane akan su ba da 'ya'yansu kuma shigowar mu cikin wannan tafiya Allah ya sa an samu nasara sai dai akwai matsalan da muke fiskanta a yanzu akwai cututtuka bancin shan inna kamar bakun dauro suna ga sati biyu da ya wuce an yi wannan gangami na bakon alluran magungunan ba da eh, riga kafin bakon dauro an samu matsaloli a wajen iyaye da dama ba su iya kawo 'ya'yansu sakamakon wannan rashin wannan rigakafin yakan sa 'ya'ya ko kuma mu da 'ya'yanmu su samu cututtuka har ya kai ga na wanda wasu suke makancewa ni zan yi amfani da wannan dama in kira ga iyaye su dinga ba ma gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu kamar unicef who da rotary haɗin kai wajen kawar da cututtukan da zai zama na illa a ƙasa gabaki ɗaya malam wannan cuta ta shafe ka ka ta ka kuma santa kuma ba wanda zai iya gaya maka irin gargaɗi da ka ji fiye da kai da kanka ya ka ji da ganin cewa yanzu har yanzu an kau ana samu ba a samu wannan kwaya na cutar shan inna wajen shekara uku kuma ba a samu wanda ya nakasa ba wato babban abin farin ciki ne sakamakon wannan cuta da na samu har ya kai ga ya kasa ni a buri na fa a rayuwa na so ne a ce na zama mai sanye da kayan sarki ko soja ko dan sanda da sauransu amma kasancewan Allah ya jarabce ni ta dalilin cutar shan inna na samu na kasa kaga ban iya ba kuma ina san na san akwai yara da dama masu nan burace buracin da sauransu so wannan ba karamin abun farin ciki bane kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya samu muka shigo muka ba da haɗin kai kar mu da kanne mu samu kansu a halin da mu muka samu kanmu so wannan babban abun farin ciki ne irin gudunmawar da malamai malaman addini da sarakuna suka bayar wajen kawar da wannan cuta. akwai wasu wurare 'yan ɗaya biyu can da har yanzu suna ɗan gaddama na ba da 'ya'yansu domin a yi ƙoƙarin kawar da cutar kwata ta me za ku ce game da wani al'amari. wato wa'inda suke kullum daman yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka shiga cikin wannan harka gadan-gadan don mu ilmantar da mutane ko kuma iyayen da suke ganin babu ma cutan ɗaya daga cikin abin da ke kawo wannan gardama da iyaye suke yi wasu ba su yadda cewa wannan cuta tana nan ba wasu kuma ya danganci harkan siyasa wasu kuma ya danganci harka dai na hasada haka da bakin ciki da sauransu amma shi duk wani abu da mutum zai yi ba ka iya yarjejeniya da mutum da ya shafi lafiya shi batu da ke kira compromise duk wani abu da zan yi in dai an ce ya danganci lafiya to mutum ya aji ra'ayinsa gefe a zo a yi wannan abin da ya dace da ya shafi samun lafiya kafin a yi wani abu ni zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga iyayena da sarakuna da malaman addini su iyayen su kamar yadda suka saba yi wajen ganin an ceto 'ya'yanmu da ƙannenmu daga halin da mu muka samu kanmu a ƙasa ga baki ɗaya. Duk da wannan nakasa da ka samu ta hanyar wannan cuta gashi ka zama mai amfani cikin al'umma ka yi karatu akwai da dama wanda suka samu wannan nakasa kuma har yanzu ƙila iyayensu ma ba sa kula da zuwa makarantarsu da sauransu. Menene shawaran ka game da kula da waɗanda suka samu nakasa sakamakon wannan cuta ta shan inna? Wato shawara ta a nan shine ƙungiyoyin da suka haɗu kamar WHO, UNICEF, Rotary da sauran jami'o'in gwamnati suka haɗu wajen kawar da wannan cuta. Allah kuma cikin ikonsa ya taimake mu wannan cuta ta kawo gangaren rabuwa ma da ƙasar nan baki ɗaya to su ƙara amfani da wannan daman su fara tunanin waɗanda suka kamu da shi me su za a musu wajen ba su ilimi wajen ba su ayyukan yi wajen koya musu sana'a da sauransu kaga sun yi aikin farko an yi nasara yanzu abin da ya rage shi ne waɗanda kuma suka kamu da shi tunda kaga sakamakon kamuwa da wannan cuta har ya kai ga na ƙasa mutum ba zai iya dawo da kafafuwarsa ba da sauransu so abin da za a yi masa kawai shi ne a kirkiro masa yanayin da shi ma zai gudanar da rayuwarsa ba tare da ya fuskanci matsaloli ba. Malam Rilwan Muhammad Abdullahi kenan shugaban kungiyar waɗanda suka suke ɗauke da cutar shan inna a jihar Kaduna madalla yanzu kuma sai sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar ghana na mako zan fara shirin jaridu ne da jaridar da chronicle wacce ta rawaito kira da babban jam'iyyar hamayya ta npp ta yi da a bincike wata yarjejeniya da gwamnati ta kulla da wani kamfanin wutar lantarki na kasar norway da ake kira amari akan sayan na'ura da wasu ayyuka na wutar lantarki wanda zai kai gana ga kashe dala miliyan 593 tsakanin shekaru biyar saboda akwai wata cuwacuwa a wannan yarjejeniyar jaridar ta ci gaba da rawaito kira da babban jam'iyyar hamayya ta npp take cewa akwai wata ma'aikatan wutar lantarki ta kasar amurka da ake kira APR a takaice wacce take da kwarewa a wannan fanni kuma ta yi alkawarin karban dala miliyan 350 akan wannan aiki tare da sayan wasu na'urori ta ba Ghana don haka gwamnati ta fito karara ta bayyana wa 'yan Ghana dalilan da yasa ta hana wannan ma'aikata ta APR ta ƙasa Amurka mai kwarewa kuma akan farashi mai raƙusa. amma ko ta doki ta ba Amari na ƙasar Norway wacce bata da kwarewa a wannan fanni da tsada duk da saukin dala miliyan 160 da APR ta yi. sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawaito shawara da kungiyar krista ta ƙasa, ta yi cewa a inganta samar da wutar lantarki kafin a yi karin kuɗin wutan don haka kungiyar ta yi kira ga gwamnati da ta yi wani abu a kai jaridar daily graphic ta kara da cewa kungiyar kristan ta bayyana rashin jin daɗin ta akan sanarwar karin kuɗin wutar lantarki ta kashi hamsin da tara da digo biyu da kuma kuɗin ruwa kashi sittin da bakwai da digo biyu bisa ɗari wadda kwamishin tsara farashin abubuwan jin daɗin al'umma ta purc a takaice ta yi a daidai lokacin bukin kirsimeti kuma wannan na zama rashin adalci ga 'yan gana Jarida ta ce kungiyar Kiristan ta ƙasa ta ce ba tana kushe ƙarin kuɗin wutar lantarkin da aka yi ba ne, sai dai ya kamata ƙarin kuɗin wutan da za a yi ya zo daidai da ingancin aiki da 'yan Ghana suke samu wanda za su samu wutar lantarki akai-akai. Idan muka duba jaridar Delegate ita kuma ta yi kanun labarai mai cewa ma'aikatan Ness Ness da unguwar zoma na asibitin koyarwa na Kwalibu da ke birnin Accra sun ɗora muryansu akan kira da suke yi da asalami shugaban asibitin Mr. Gilbert Buckle. Jaridar Delegate ta ce a cikin wannan lokaci dai shugaban asibitin Mr. Buckle yana shan matsin lamba daga manyan ma'aikata na asibitin akan zargi da suke mai cewa ya jefa asibitin cikin wani mawuyacin hali. Jaridar ta ce ma'aikatan Ness na asibitin wanda suka mika takarda ga shugaban ƙasa ta hukumar kiwon lafiya suna buƙatar shugaban ƙasa ya tsige wannan shugaban na asibitin koyarwan kwalebu sun ce babu kayan aiki kuma asibitin na fama da rashin ma'aikata kazalika suke kokawa akan yadda suke biyan kuɗin jinyan su idan ba su da lafiya jarida ta ce a yayin da ma'aikatan asibitin suke kira da a binciki wannan zargi da suke mai suna buƙatar kuma a canza musu shugaba maralla yanzu bari mu je jihar lagos inda gwamnatin jihar ta samar da motoci da wasu jirage masu kar angulu ga babangida jibril da ƙarin bayani wai bai gaba ne bindigogi ake halba shine mutane motoci da kowa suna dawowa wai ana halban mutane subhanallah barka boko shi ka biyo wani shi mai attack ke bau ya hau wani mazaunin lagos kenan ke bayyana mani abin da ya faru a unguwarsu da misalin karfe 8 na maraicen shekaran jiya bayan harbe-harbe na 'yan fashi da makami wannan dai kaɗan ne daga cikin ayyuka na ta'addanci da ke karuwa a jihar lagos matsalar da kuma wata mujallar ƙasa da ƙasa da ake bugawa a birnin london mai suna da economist ta ce alamu ne na gazawa na sabon gwamnan jihar a an ambode na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya sai dai a wani mataki na magance wannan matsalar gwamnan jihar akinwumi ambode ya kaddamar da wasu motocin sintiri fiye da 600 da jiragen sama masu sauka angulu guda uku domin mara jami'an 'yan sanda baya na dakile ayyukan fashi da makami da kuma kashe-kashe na 'yan daba na angwanni a jihar kamar da gwamnan ke tabbatarwa al'ummar jihar. We are on the way to building a Lagos that is safe, clean and prosperous. ya ce mu ne na maida jihar lagos birni mai cike da tsaro da kuma samar da yanayi na saka jari ga kowa da kowa yadda mutane za su sakata su kuma wala to koya jama'ar birnin suka ji game da wannan mataki na gwamnatin jihar ga dai wani mazaunin birnin na lagos mr ojo ogunlola. is very very very good i like it because uh, for we people in nigeria now we need short things maybe due to the decision of the country ya ce yana da kyau kwarai gare mu 'yan najeriya musamman ma dai mazauna wannan birni muna bukatan wannan kila sabili da halin rashin tsaro da ake fuskanta a cikin ƙasa wannan mataki na samar da motoci da jiragen sama domin sintiri a gani na za su taimaka gaya idan aka yi amfani da jiragen sama za su taimaka wajen ba da kariya ga 'yan sanda musamman fashe-fashen da ake yi a lagos so as this uh, government try to introduce this uh, helicopter and uh, more vehicle from the for police people at least we help a lot to sai dai a ta bakin malam husaini shi ma wani mazaunin birnin na lagos ya ce a ganinsa ba nan gizo ke sakan ba harkar tsaro a jihar lagos ya wuce na ba da kayan aiki ga 'yan sanda gaskiya sai dai su siya kawai amma wannan motocin ma ba su ne ba ma ya kamata a ba jami'an tsaro da sunan su aiki da su kuma sau da yawa wasu wurare wasu abubuwa za su faru amma 'yan sandan ma ba za su je ba sai bayan komi ya wuce sannan su je wanda suka samu a wurin wani ba bai san abin da ya faru ba a kan shi za su huce su kama shi su je su ce shi za su tuhuma to hakan gaskiya ba zai haifar da mai ido ba yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro a jihar ta lagos da ake wa kirari da cunkus ɗakin tsumma babin ya jibrin murya amurka daga lagos madalla yanzu kuma ga sakonin da kuke aiko mana ta hanyar ino thank you Assalamu alaikum mai magana na mai faci ko tasha ga Kebistin Najeriya BOA ku bani don Allah shiri a cikin wannan tasha ta uku mai alfama domin isar da sako na guda uku. Ina kira ga jami'an tsaron Najeriya don Allah su rinka sanya zuciya nesa, su rinka kai zuciyoyinsu nesa domin kisan mutane ba kisan dabbobi ne ba. Ina kira ga ƙungiyar 'yan uwa ya a cewa su sani ba ta gari suna iya rabewa a cikin su su ja musu jidali sannan ina kira ga kungiyoyin addinan najeriya da cewa lallai ne su zauna su tattauna ganin wannan abin bai sake aukuwa ba ga wata kungiya mai magana kasu aliyu asada sardaunin matasan asada a jihar sokoto birnin shehu cigo dole usmaniya yau zan bayyana na ra'ayi kan taron da shugabannin kasashen afirka suke yi a ƙasa ta najeriya babban birnin tarayya da ke abuja to ina roƙon allah ya sa a wannan taro lafiya ƙara lafiya sannan allah ya sa ya zan kula ta biya kuɗin sabulu. assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana suna na salisu falalu daga hilili jihar sokoto a tarayyar najeriya ina kira ga jami'an tsaron najeriya to Allah a yi bincike game da abubuwan da ke faruwa saboda abubuwan da ke faru kittan da ke faruwa ƙasa ta Najeriya Allah ka yi mana maganin su ga na yan biyafar ana son a ciyo kansu sannan kuma ga na Boko Haram ko su ana son a ciyo kansu kuma yanzu ga jami'an tsaron Najeriya da su da yan shi'a ubangiji Allah shi kawo mana zaman lafiya ƙasa ta Najeriya sannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kawo Allah a yi bincike a gano duk wanda da gaskiya a ba shi abin shi domin a samu zaman lafiya ƙasa ta najeriya mai magana suna na salisu falali daga helele jihar sokoto a tarayyar najeriya masaro sai a mana akwa bara mu samu daman kawo muku labarai a takaice bayan za madadin sahaba imam aliyu da daniel brown sai kuma jimmy cook mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.